This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25 da 16. Masu sauraron mu a can jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da yau ranar 4 ga watan Mayun shekarar 2015. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin daukar ragamar wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko dai ga Mahmud da kanin labarai. Aikin ceton da dakarun Najeriya suka kai ya kawo ƙarshen tsare ɗaruruwan mata da yara da ƙungiyar Boko Haram suka sace a wannan karo. An kuma ceto ƙarin wasu mutane hudu a cikin baragizai a ƙasar Nepal fiye da mako guda bayan aukuwar girgizar ƙasar da ta halaka sama da mutane dubu bakwai. a birnin baltimore da ke nan gabashin amurka an ɗage dokar hana fitar da aka kafa bayan rikicin da ya barke a yankin a makon da ya gabata a shirin namu na yanzu za ku ji cewa sauran 'yan awoyi kaɗan a cika wa'adin da gwamnatin jihar difa ta ba jama'ar da ke yankin chadi dokar barin yankin za kuma ku ji cewa an samu baraka tsakanin sabbin 'yan majalisar wakilai da ke da rinjaye a cikin 'yan majalisa 360 dangane da fidda sabon kakaki muna kuma ɗauke da rahoto akan ra'ayoyin wasu ma'abota wasanni akan irin abubuwan da suke sa ran shugaban ƙasa mai jiran gado ya yi a fagen wasanni amma duk sai bayan labaran duniya yanzu dai ga halin da duniya ta wuni. To jama'a assalamu alaikum. Aikin ceton da dakarun Najeriya suka kai ya kawo ƙarshen tsare ɗaruruwan mata da yara da yan kungiyar Boko Haram suka sace a wannan karo. Sai dai kuma wannan yunkuri ya yi sanadiyar mutuwar wasu da suka taka nakiya ko kuma waɗanda motoci suka take su. Hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa nema a jiya Lahadi ta ce mata da yara 275 da aka ceto a makon da ya gabata a arewa maso gabashin Najeriya. sun isa wani sansanin 'yan gudun hijira da aka kafa domin a basu wato magunguna da kuma irin kulawar da za ta taimaka musu komawa cikin su da yawa daga cikin matan sun bayyana irin azabar da suka fuskanta bayan da sojojin najeriya suka isa gare su bayanai kuma na nuna cewa wasu daga cikin matan sun rasa rayukansu ne a lokacin da tankokin yakin sojojin suka bi ta kansu wato waɗanda suke ɓoye a cikin daji ba da saninsu ba waɗanda suka tsiran sun ƙara da cewa saboda babu isasshun motoci hakan ya sa wasu da yawa daga cikinsu suka taka da ƙafa wanda hakan kuma ya sa suka yi ta taka naked da ta halaka su hukumar ta nema ta bayyana cewa akalla mutum guda ne ya mutu yayin da wasu da dama suka samu raunuka an kuma ceto ƙarin wasu mutane hudu a cikin baragizai a ƙasar nepal fiye da mako guda bayan aukuwar girgizar ƙasa da ta hallaka sama da mutane 7,200 Hakan na faruwa ne yayin da ƙarin dakarun ƙasashen duniya ciki har da na Amurka ke ci gaba da isa ƙasar ta Nepal domin ba da agaji. 'Yan sanda sun ce an ceto wani mutum mai shekaru 101 a wurin wani ɗaki da ke da tazarar kilomita 80 daga Kathmandu babban birnin ƙasar. A baya masu ayyukan ceto sun ce an zakulo wasu mutane uku a ƙarƙashin baragizan gine-gine a arewa maso gabashin birnin na Kathmandu. Amurka za ta taimaka ne wajen kula da raba kayayyakin agajin da ke da kokarin wato da ke kokarin fin karfin filin tashin jirage da ke Kathmandu inda ake ta fafutukar raba kayayyakin da ake aikowa daga kasashe daban-daban tun bayan aukuwar girgizar ƙasa mai karfin maki 7.8. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. To a ƙasar Kenya sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya karrama waɗanda suka halaka a harin bom ɗin da aka kai ofishin jakadancin Amurka da ke Nairobi a 1998 inda a yau Litinin ya sha alwashin cewa Amurka za ta ci gaba da goyon bayan yaƙi da ayyukan ta'addanci. Mr. Kerry ya shiga bikin tunawa da mutanen ne a wurin da harin ya auku inda aka yi ta ajiye furanni domin karrama waɗanda suka mutu. inda ya kuma bayyana cewa 'yan ta'adda ba za su samu nasara ba a kokarin da suke yi na dasa tsoro a zukatan mutane da kuma rarraba kawunansu sakatare harkokin wajen na amurka ya nanata cewa lallai maharan za su iya rusa gine-gine za kuma su iya ɗaukan rayukan mutanen da wato ba su da alaki amma ba za su iya nunawa kowa komai ba kan abin da ya shafi darajar ɗan adam a yau litinin kerry ya gana da shugaban kenyan uhuru kenyatta inda suka tattauna kan matakan da ya kamata a ɗauka wajen daƙile barazanar da mayakan alshabab ke haifarwa a somalia da ke makwabtaka da ƙasar ta kenya 'Yan sanda a jihar Texas da ke kudancin Amurka sun harba wasu mutane biyu da suka fara kai hari akan wani ɗan sanda a kofar wani wuri da aka yi gasar yin zanen batanci ga annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam. Lamarin ya faru ne a birnin Garland da ke wajen Dallas, sai dai bayanai sun ce raunin da ɗan sandan ya ji ba mai barazana ba ne ba ga rayuwarsa. Sannan hukumomi na ci gaba da duba motar da maharan suka zo da ita wacce ake tunani akwai bama-bamai a cikinta. Ya zuwa yanzu ba a bayyana ko su wane ne maharan ba, sannan kuma tuni har an sallami ɗan sandan da ya ji rauni daga asibiti. Wata kungiya da ake cewa uh, American Freedom Defense Initiative ta ce ta shirya gasar, inda ta yi tayin dala dubu goma daga duk wanda ya lashe yin zaben. Shafin kungiyar ya nuna cewa fiye da mutane 350 ne suka shiga gasar, waɗanda kuma suke rajin kare 'yancin bayyana ra'ayi, tare da nuna cewa ba za su bari masu tsatsauran ra'ayin Islama su razana su ba. shugaban majalisar da gudanarwa ta birnin baltimore stephen rawlings blake ta kawo ƙarshen dokar hana fitar dare da aka saka yayin da masu zanga-zanga ke gudanar da wani gangami a kofar babban ɗakin taron garin domin nuna ƙin jinin tarzomar 'yan sanda garin na baltimore ya fuskanci hatsaniya a makon da ya gabata bayan da aka kammala jana'izar fred gray bakar fatan nan ba amurki da ya mutu a hannun 'yan sanda rawlings blake ta ce bata so dokar ta jima fiye da yadda ya kamata ba tana mai cewa makasudin saka dokar shine a maido da zaman lafiya da samar da kariya ga lafiyar al'ummar yankin ƙungiyar masu rajin kare walwalar jama'a da masu kasuwanci sun soki wannan doka ta hana fita musamman ma masu shagunan sai da abinci labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A daidai lokacin da ya rage 'yan sa'o'i a cika wa'adin da gwamnatin Difa ta ba jama'ar da ke zama a yankin tafkin Chadi da ke wajen Nijar, wato dokar barin yankin biyo bayan hare-haren da 'yan bindiga suka kai wurin. Shugaban Majalisar Sadarwar Jihar Lawan Bukar ya zanta da Hassan Ardo, magatakardar gwamnan jihar, ga hirar da suka yi. Eh, mun yi kira ga jama'a da suke zaune cikin tsibirin lakcad wannan gefe da yake cikin Nijar mun ce musu mun ba su wa'adi zuwa litirin karfe shida na maraice su huto dukansu su dawo cikin garuruwa da suke waje da ruwa ba mu ce musu ba ku je gari kaza ko gari kaza su za su zaɓi inda za su je amma abu guda muka ce musu su fito daga cikin tsibirin to yanzu a lissahi da muka yi tsibiri da abu ya shafa ya sun kai wajen ɗari da goma sha biyar tsakanin defartiman gegime da defartiman busu. to prefe gegime ya ce mi mutane suna nan suna hutuwa to lalle kamar inda ka sani mutane an ce musu hoto ba za a bar su haka ba mu ba mu ba za mu tai mu su mun ce musu su hoto. amma in sun hoto dangance da inda suka zo suka zauna suka zaɓi za su zauna akwai tallafi da za a kai wannan mutanen da za su hoto noma kiwo da kamun kihi ne su wani irin yanzu sana'a ne za su yi wani irin tallahi ne za ku kama musu wannan mutanen za su yi eh, na da dai zan ce maka a ga bisa lissahi da muka yi mutane da abu zai shafa an yi lissahi mutane da suke cikin garuruwan na sun kai kamar mutum dubu ashirin da bakwai da dari biyar amma kahin ma mu ce musu fito da yawa cikin su sun riga sun huto tun ba a gaya musu ba kenan wanda suka yi saura ne a gaya masu huto don mutane in su fito lallai an san dama aikin kamun kihi da kiwo Eh, da noma suke a can amma ai tun lokacin da aka ga wurin na dan ta'addi sun fara shiga ya san ayyukan nan in sun yi shi ma ba so ba suke cin moriya ayyuka da suke waccan dan ta'addi suke cin moriya ayyuka da suke to kenan in sun fito yanzu dai za mu taimaka musu eh ba mu san ba kamar kwana ko watanni nawa za su zauna a nan ke amma duk tsawon da abu ya kama za mu taimaka musu kun tahi kun ga ga kun ga dajujukan duka yanzu a ina muka kwana menene za mu iya rike a cikin wannan abubuwan lallai eh, mu da na harakokin cikin gida da ya zo da sunan shi da sunan ministra na tsaro mun je a karamba eh, zawon mu eh, ya nuhi abu biyu tabbata ma yan nijar da sauran kasashen duniya karanga yana a hannun jami'an tsaron na daya na biyu kuma ɗan ta'addi an kore su daga nan to mun je mun ga irin barna da suka yi lalle sun yi barna sun kashe mutane sun yi barna da yawa waje game da dukiya tun da sun kone gari to dangance da abin da suka yi wannan shi ya sa a ma'aikanta su suka ce to talakawa 'yan uwanmu talaka da suke can su fito filin nan dan kar dan eh, ta'addi su zo su shiga cikin jama'a su goye ko ko su zo su ciuta musu su da kansu kenan su fito su bar wuri su bar ma wuri eh, sojoji su da kansu za su je su tattace su share wuri lokacin da aka san babu komi ko sai ya koma wurin kama aikin in ce ma eh, al'umma Niger da sauran mutane da suke zaune a Nijar musamman a cikin jihar Difa da su kwantar da hankalinsu kar wannan abin da aka yi a karamga ya buga musu hankali lalle sun kashe muna mutane Da abu ya yi muna ciwo amma dama ya ƙi haka ne kar su yi tsammani wannan zai sa ɗan ta'addin nan su samu galaba bisa mu. Lawan Bukar, sashen Hausa na murya Amurka daga Difa. madalla a gaishe da lawan bakar yanzu kuma bari mu koma birnin tarayya abuja inda wata sabuwar takaddama ke kunno kai a majalisar wakilan kasar akan fidda sabon kakakin majalisa ga nasiru adam el hikaya da rahoton an samu baraka tsakanin sabbin 'yan majalisar wakilai da ke da rinjaya cikin adadin 'yan majalisar 360 wasansu na cewa ya dace su mara baya ga tsoffin 'yan majalisa su da sabon kakaki inda wasu da dama ke cewa a'a sabon dan majalisa ya dace a zaɓa da zai tafi daidai da sabuwar gwamnatin janar buhari sabon dan majalisa ustaz yunus na ganin sabbin su jira sai sun samu gogewa dole ne mu bi tunda kaga mu sabbin dan majalisa wanda ya shigo na tarayya a yanzu akwai abin da ake kira rankin ko kuma seniority to dole ne kuma an ce sai ka dan taba zama kana da legislative experience ko mu da muka taho daga matakin jiha za a ce to ai ilimin mu ko experience mu ba na matakin tarayya bane tunda nan isa mu complex mu vibrant guri babba ne na kan gaba sabbin yan majalisa Muhammad Gudaji zaure da ke adawa da wannan manufa ya ce ko shi kansa zai iya jagorantar majalisar don ba dan dagaji yake a siyasa ba abin da ake nema shine ya za a adalci in gaskiya ta zo a fito da ita in ƙarya ta zo a bayyana ta to kuma wani abubuwan ne aka rasa saboda haka ƙwararrun suna wurin amma abubuwa da yawa an kawo an danne an zo maganar kuɗaɗe biliyan ashirin ta ɓata ba a ba mu ji ta ba an zo maganar eh, jirgi can an samu da kuɗi ba mu ƙara jin maganar ba irin wayannan abubuwa da yawa wanda sun faru wanda kuma su suna nan wa'annan tsofaffin saboda haka mu shi shine muka zo sababbi domin mu muna ganin kasa su gaskiya a fili tsohon dan majalisa Musa Sarkin Adara na ganin ko ma waye zai zama kakakin ya dace a zabi mai kishin kasa kamar yadda jama'an Najeriya suka bi Muhammadu Buhari akan cancanta da yadda da ganin cewa zai adalci da rike amana to ka bi mutum ba mu hana kowa bi wanda ke so ba amma dai ya kamata ka bi mutum bisa ka tabbata wani kwararre ne zai yi aiki wani mai amana ne in ya ce iyi e, bai a'a wani mutum ne wanda ba zai sa bambancin addini da kabilanci a cikin zuciya wajen aiki ba wani ba dan rudu ba ne ba zai kawo dinga magana don ya rudar da jama'a ba a sami a ta tashin tashin a cikin majalisa ba a bangaren dattawa ma ana samun irin wannan batun inda suka sha bamban sanatocin arewa maso gabas na ta karkarewa a kai kujerar shugaban majalisar dattawa yankin nasu da suka ce ya sha azabar ta'addanci Sanata Suleiman Nazib Gamawa dan kwamitin 'yan majalisar dattawa ne na jihohin yankin shida. Muna kira da babban murya kar a zo a mana kasar landa kar a zo a kawo wasu daga wani wajen suna cewa wai su ga wanda suke so arewa maso gabas. Mu ne muke arewa maso gabas mu muka san kanmu mu muka san halin juna kuma mu za mu yanke kanmu hukunci bayan mun zauna mu yi muhawara a ƙarƙashin shugabancin distinguished center dan juma goje da kuma abinda jam'iya jam'iyya ta faɗa domin jam'iya har yanzu ba ta gama yanke hukunci ba so muna jira jam'iyya ta yanke hukuncinta tare da kuma wasu yankunan za mu haɗa kai mu ga cewa mun fitar da wannan shugabancin kuma wanda zai jagorance mu zai haɗa kanmu ya jagoranci yadda ya dace inda za a samu kyakkyawan ci gaba a Najeriya. Wannan karo ne na farko da jam'iyyar PDP ta rasa rinjaya majalisun biyu na tarayya inda APC ta amshe rinjayen. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. gaishe da Nasiru Adamu El Hikaya. Yanzu kuma ga kiraye-kirayen da wasu ma'abuta wasanni suka yi ga shugaba mai jiran gado dangane da yadda suke gani zai inganta fannin wasanni a Najeriya. Ga Hassan Umar Tambuwal da ƙarin bayani. a yayin da ya rage kasa ga kwanaki talatin janaral muhammadu buhari ya kama shugabancin najeriya ma'abuta wasanni daga najeriya sun wa sabon shugaban shawarwari a game da yadda za a inganta harkokin wasa a najeriya sunana muhammadu bello muhammadu bello gashi buhari zai kama mulki mu kike son yayi wa club din najeriya mm, abin da muke sanya ma club din najeriya dai ya da gyara mana club din najeriya a sa shugabanni masu masu adalci wanda yake sun san takan kwallo kuma a kira 'yan wasa muna da 'yan wasa duka afirka babu 'yan wasa da ya kai 'yan najeriya wasa akwai 'yan wasa ƙasar turai da yawa a kira mana su a sa mana coach mai kyau a sa nff masu kyau wanda yake hukumar kwallon kafa kenan eh nff wanda yake masu kyau wanda sun san ta kan bal wanda yake ba wai ba wai wanda ba san kan bal ba wanda wanda suka san kan bal a sa mana su saboda Allah muna san club din Najeriya eh, national team din Najeriya yayi kyau kamar na da liman a barshe kasuwar shanu a kiyele ibadan wani kira za ka yi wa shugaban kasa buhari idan ya hau domin ganin cewa club ɗin wasar super eagle ya koma daidai kamar da to gaskiya kiran da ma buhari ya kamata shi gyara tsakanin ministan wasanni da shugaban hukumar wasanni na najeriya bai yiwuwa a ce da minista da shugaban hukumar wasanni ko shi na rigima tun da ba yambul bol ne. ya kamata a bar yambul bol su yi zaman kansu bai kamata a ce mutum don ɗai kana minista ko kana shugaban hukumar wasanni ba ka zo kai ka dubara kai ka ce ga wanda aka alhali ga yan kwallo can kuma ku ka ɗauko ku ka ɗauko coach to kaga anan ya kamata su yambul bol a yi musu hukuma kansu su zama su zaman kansu kamar da na turai kai ko yaushe su zan cewa su suke gudanar da abin su maimakon ma a ba su kuɗi sai kamata su su nemi kuɗi. sunana muhammadu bello dancedi to da farko ina farawa abinda shugaba buhari ya shawara ya gyara 'yan wasan najeriya da koci alkalin wasa ya sa sabon coach mai hazaka mai kwazo wanda ke iya cin kofin duniya gaba ɗaya domin najeriya ta zama zakara ta sami kofin duniyan nan sunana sa'idu akandi kuma wace irin hukumar wasa ko kuma 'yan kwallo kake son ganin shugaba buhari ya kafa a najeriya idan ya kama kama mulki me ya so ya kafa kungiya wannan ya taimaki wa sosai ma mu ji dadin shi kamar yan kwallon nan su zama masu cin gashin kansu ko kuwa su zama karkashin gwamnati ko kuma wata hukuma a su ma su zama karkashin gwamnati idan Buhari ya taimaka musu kowa ya samu abun da ya samu cikin Najeriya kamar mi kenan kamar ci gaba shi ma ya samu a kin wa kin jumi kilofe janar Buhari ko shefuwan eh, Super Eagles ti Najeriya Ko she tọ́ da ko ṣe tọ́ da ṣe tẹ́ bá búra ko kó tọ́jà kó ṣe iṣẹ́ bọ́ọ̀lù kí iṣẹ́ bọ́ọ̀lù tó kọ́ lọ Shuko Ake olijami a cikin harshen Yarbanci ya ce idan shugaban ƙasa janar Muhammadu Buhari ya sha rantsuwar kama aiki to ya gyara kwallon Najeriya yadda za ta yi aiki na gari ba kamar 'yan kwallon da ake da su a can baya ba. Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogonmu na cewa karfe 11 da minti 19 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba allura mai ilimi shike morewa. Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar Litinin. Assalamu alaikum. Madugun shirin naku ne Yusuf Aliyu Harande. da sauran abokan aikinmu muke muku sallama da fatan alkhairi daga nan birnin Washington DC. Masu idan dai ba ku manta ba, kimanin makonni uku kenan muke tattaunawa da Farfesa Muhammad Bello Shitu na Jami'ar Bayero da ke Kano, wanda yake ba da tashi gudunmawa bisa ga hanyoyi da suka kamata a ce sabuwar gwamnati da za a rantsar a cikin wannan watan ta bi wajen dawo da nagartar ilimi daga matakin firamare har zuwa na jami'o'i. a Najeriya baki ɗaya. Sanin kowa ne cewar ilmantar da al'umma shine abu mafi matukar mahimmanci da ya kamata a ce kowace gwamnati ta sa a gaba. Hasali ma wasu masana na ganin ta ilmantar da al'umma ne kawai za a iya guje mu wasu hanyoyin koma baya a ƙasa, kamar tattalin arzikin ƙasa, rashin zaman lafiya a tsakanin al'ummar ƙasa ɗaya da dai ire-irensu. Don shi jahilci duhu ne da ya kamata a ce kowa ya ƙaurace masa. mafi akasarin kasashen da suka ci gaba a duniya ba haka kawai suka tashi dare ɗaya suka zama yadda suke ba sai da suka ilmantar da al'ummansu kamin su kai ga inda suke ashe ko wannan wani babban kalubale ne da ya kamata a ce kowace gwamnati mai kishin al'ummarta ta mai da hankali a kai to farfesa bari mu duba wannan wace hanya kake ganin ya kamata su al'umma ko in ce su malamai ko masu gudanar da waɗannan makarantun ya kamata su bi don ganin cewar idan ba a fitar da kuɗin nan ba ko kuma a ce an fitar da su a rubuce amma ba su gani a ƙasa ba wani hanyoyi ya kamata su bi don faɗa ma hukumomi a can sama su san da cewar wannan kuɗin ba su kawo gare su ba. wannan abu ne muhimmi shi yasa ya kamata a shigo da al'umma wajen gudanar da harkokin ilimi daga matakin farko har na ƙarshe a firamare misali an yunkurin kafa school based management committee kwamitin gudanar da harkar makaranta ko nake jin a halin yanzu kusan duk makarantun nan suna da shi to ya kamata a ba su kwarin gwiwa tabbatar da suna aikin idan suna aikin su budget na makaranta hakkin su ne su fitar da budget na makaranta tabbatar da abin da aka aka yi budget na makaranta shi ya zama yana hannun su ma idan gwamnati bata fito da shi ba su sun sani saboda kamata ya su ne za su kusa da jama'a suke ake samun dama suna sanar da jama'a ga abin da ake ciki jama'a kuma ta shugabannin su shugabannin al'umma ko ko kungiyoyi masu zaman kansu na cikin al'umma idan suna tattara bayanai na makarantu daban-daban da ke shashin su kaga za a samu dama na isar da sako da jama'a ta ah, kafofin labarai da kuma kai sako gadan-gadan ma'aikatan ilimi cewar ga abin da aka ce za a yi kuma eh, labari ya zo mana cewar ga halin da ake ciki kuma kamata ake yin wannan wata-wata saboda idan aka jinkirta tattara bayanan nan da kuma isar da sako ga al'umma ya Allah a zo a manta har lokaci ya kure to gaskiya jama'a ne kamata shigo gadan-gadan yasa can baya ka ji na yi bayanin cewar ya kamata iyaye da mutanen gari su shigo ga danganin harkar ilimin nan fahimci cewar shi gaban 'ya'yansu yana hannunsu duk da cewar malamai suna da tasiri amma idan su ma suka sa sha'awa akan me ke faruwa kuma suka ba hukumar kwamitin gudanar da makarantun nan idan suka mara musu baya to za a samu daidaito ko ko dan ci gaba To farfesa bari in ƙara ɗaukan ka a ƙarshe wannan tambaya. To farfesa baka tunanin saboda su wa'innan malaman ba sa samun wani albashi mai tsoka ko kuma babu wata kulawa da ake bama malaman nan musamman na firamare da sakandare shi ya sa ba su da sha'awa ba su da tunanin su wannan abin tsakaninsu da Allah don taimaka ma ƙasa baka tunanin rashin wannan ɗan abin masaruhin shi ya sa su haka? No. eto eh ai shi yasa kafin tun farko na ce matsalolin nan ya yi yabanya yana da rassa ko jijiyoyi daban-daban kowanne sai an tankare shi eh, daki da amma da yake muna fito da muhimmai da ya kamata a sa ido shi harkar albashi matsala ce wanda tana zaman kanta wanda ina tunanin idan har aka shigo da kaso 26 na kasan ah, budget aka baiwa bangaren ilimi ɗaya daga cikin matakan da za a ɗauka shi ne na tunkaran har ah, matsalolin malamai da ya shafi albashinsu da kuma allowance allowance ɗinsu idan aka fito da allowance allowance da ya kamata a basu ah, kuma ake basu a kan kari zai taimaka wajen zaburar da su to amma duk da cewar albashi matsala ne amma idan ka la'akari da makarantun masu zaman kansu na private inda ni akwai bincike da na yi a kan makarantun private a jihohi biyar arewa yawancinsu su ba albashin kirki ake biyan su ba wanda ma bai kai na gwamnati ma amma za ga suna aiki ban haƙi da gaskiya ba wai ina cewar albashin ba da muhimmanci ba yana da muhimmanci to idan aka inganta albashi zai zaburar da malamai amma in aka inganta albashi ko ba a ɗau matakan inganta harkan koyo da koyarwa da kuma bibiya wajen tabbatar da ana aikin ba duk ba wani amfani da zai Masu iyakacin tattaunawar mu kenan da Farfesa Muhammad Bello Shitu. A ƙarshe kuma masu iya magana sun ce, da ɗan gari akan ci gari. wato idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji tattaunawarmu da ministan ilimin Najeriya mai barin gado wato Malam Ibrahim Shekarau a wata ziyarar bankwana da ya kawo nan ƙasar Amurka inda yake bayyanar da ci gaban da gwamnatinsu ta samar a fannin ilimi cikin tsawon shekaru hudu da kuma ba mu sabon gwamnati mai shigowa shawarwari kan yadda ya kamata su bi don inganta ilimi a ƙasar baki ɗaya. Abin cewa anan shine Allah ya sa waɗannan shawarwari su shiga kunnuwan gwamnatoci da iyaye don aiki da su baki ɗaya. A ƙarshe muna ƙara mika godiyanmu ga Farfesa Muhammad Bello Shitu na Jami'ar Bayero da ke Kano, da ya samu damar ba da tashi gudunmawa, sai kuma sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen kammala wannan shirin, da wadda kuma ta ba da umarni shirin ya zo muku. Julie Lazarus Gresham, ni ne naku, Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bissalam. mai ilimi ya san martaba ga mutane kalgi marar ilimi abun rainawa himma To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Assalamu alaikum VOA Hausa don Allah ina so ku bani dama domin na yi kira ga gwamnatin jamhuriyar Nijar da ta taimaka waɗanda suka bar mahallansu saboda dalilan tsaro ganin irin mawuyacin halin da suke ciki. Sako daga Murtala Ibrahim zangon daura. Inganta tsaro da sama ma matasa aikin yi da wadata al'umma da wutar lantarki shine al'ummar Najeriya ke bukata. Sako daga Haƙila Zamani almajira malumfashi. sai kuma sakon aminu ɗan kaduna amana wanda ya ce hakika shawarar da sabon ɗan majalisar wakilai ya bayar na rage kudaden masu rike da mukaman siyasa da kaso hamsin ya yi daidai domin yi wa ƙasa ayyuka da sauran kashi hamsin. Ba gwamnati kaɗai kamata a jira ba dangane da bayar tallafi ga mata da ƙananan yara da aka kubuto daga hannun Boko Haram. Ya kamata masu hali su taimaka domin jama'ar na buƙatar taimako matuƙa. Sako daga Habibu Central Market Katsina. Ita kuma Aisha mai nasara na sarafin cewa ta yi babu shakka yadda aka bayyana ceto wasu daga cikin 'yan matan da aka yi garkuwa da su abin jinjina ne don haka jami'an tsaron ƙasa ta kun cancanci yabo daga ƙarshe sai saƙon adam a adam gashuwa wanda ya ce ya dace gwamnatin najeriya ta agaza mata da yaran da rundunar sojan ƙasar suka ceto daga dajin sambisa su kusan 300 ganin irin halin da suke ciki don rage masu raɗaɗi. Kafin mu rufe shirin namu ga takaitattun labaran duniya. To aikin ceton da dakarun Najeriya suka kai ya kawo ƙarshen tsare ɗaruruwan mata da yara da 'yan ƙungiyar Boko Haram suka sace a wannan karo. Sai dai kuma wannan yunkuri ya yi sanadiyar mutuwar wasu da suka taka nakiya ko kuma waɗanda motoci suka take su. Kun cewa an kuma ceto ƙarin wasu mutane hudu a cikin baragizai a ƙasar Nepal fiye da mako guda bayan aukuwar girgizan ƙasa da ta halaka sama da mutane 7,200. hakan na faruwa ne yayin da karin dakarun kasashen duniya ciki hadda na amurka ke ci gaba da isa kasar ta nepal domin ba da agaji 'yan sanda sun ce an ceto wani mutum mai shekaru 101 a wani wuri da ke da tazarar kilomita 80 daga kathmandu babban birnin kasar kundi cewa a kenya sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya karrama waɗanda suka halaka a harin bom ɗin da aka kai ofishin jakadancin amurka da ke nairobi Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyanmu na yau Mr. Chang. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma ga Halima da Jamila da shirin yau da gobe.